وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ya kai wannan manzo da za a kaddara ka yi biyayya ga mafi yawan waɗanda suke bayan ƙasa daga cikin mutane sun ɓatar da kai daga addinin Allah sunnar Allah ta gudana gaskiya tana tare da yan kaɗan. Mafi yawancin mutane ba sa bin komai sai zato wanda ba shi da dalili ta inda suke zaton abubuwan bautarsu za su kusantar da su zuwa ga Allah alhali ƙarya suke a cikin hakan.